This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko namad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Masu are tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana takaicinsa na mutuwar wasu mutane biyu da aka kame ana garkuwa da su lokacin da sojojin Amurka ke fafatawa da 'yan ta'adda. barack obama ya ce suna matukar bakin ciki a koyaushe suka rasa ran ba amurke guda shugaban yana magana ne a washington salin da yake wa taron sojojin tattara bayanan siri na amurka jawabi ya ce labarin mutuwar ma'aikatan nan dan amurka guda wato warren winston da dan kasar italiya giovanni lopoto abu ne da ya kasa mantawa da shi ya ce dukkansu suna cike da bakin ciki da zaran an salwantar da rai shugaba obama yana jawabi ne wajen bikin cika shekaru goma na hukumar tattara bayanan siri jawabin na obama ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka bayyana mutuwar wasu mutane biyu kuma daban da na kungiyar alkaida ta kame a bakin iyakar afghanistan da pakistan su kuwa waɗannan mutanen sun haɗu da ajalinsu ne a ranar 14 ga watan janairu salin da jirgin nan na amurka mara matuki yake ciki ya yi kokarin kaiwa yan alkaida hari wannan ya sa obama da kansa ya roƙi ahuwa game da mutuwar waɗannan mutane biyu ya ce ya ɗauki nauyin mutuwarsu a matsayinsa na shugaba amma kuma yana cike da bakin cikin aukuwan hakan sai dai kuma jami'ai sun ce ahmed faruk wani ba amurke wanda ake sa ran cewa ɗan ƙungiyar alƙaida ne yana cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan harin da ya yi dalilin mutuwar waɗannan bayan allah ma'aikatan tsaron ma'aikatan tsaron amurka ta ce an rage zaman ɗarɗar da ake yi game da makoman jirgin ruwan nan na ƙasar iran da ake cewa zai kai wa 'yan tawayen hutu makamai a yemen mai magana da yawan ma'aikatar kana steve warren ya shaidawa manema labarai jiya juma'a cewa sojojin ruwan iran da suka dumfari ƙasar yemen sun sake alƙibla domin sun yi kwana dawowa ƙasar su warren ya ce duk da yake babu takamaiman inda suka dumfara amma ana kyautata zaton cewa hakan ya rage zaman ɗarɗar ya ce suna da kwarin gwiwan cewa jirgin ruwan ya kama wata hanya amma ba dai ba na yemen ba fadar white house ta ce tana da kwakwaran shaidan cewa kasar ta iran ta taimaka wa 'yan tawayen huti da makamai sai dai ma'aikatan tsaron ta samar da jirgin ruwan na yaƙi ga kasar ta yemen domin tabbatar da cewa mashigin ruwan yemen na nan buɗe amma a waje ɗaya kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce an ƙara samun mutuwar mutane fararen hula a yemen tun lokacin da ƙasar saudiya saudi arabia take jagorancin kasashen laraba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar shi'ad na 'yan huti da ke adin da sana da wasu sassan yemen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rundunar 'yan sandan ƙasar italiya ta ce za ta kai samame da zumman kame wasu mutane goma sha takwas da ake tuhuma 'yan tsananin kishin islama ne waɗanda kuma ake da yakinin cewa suna da nasaba da harin da aka kai a ƙasar pakistan kuma yanzu haka suna shirya yadda za su kai wa fadar batikan hari babban jami'in 'yan sandan mauro mura ya shaida wa manema labarai jiya juma'a a sardinia cewa biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma dogarawan osama bin laden ne sauran kuma suna nan suna kulle-kullen yadda za su kai wa fadar ta batikan hari amma har yanzu ba su samu nasarar yin hakan ba ya ce wasu tattaunawan bayanan tarho da aka naɗa ya tabbatar da wannan yunkuri 'yan sandan suka ce musabbabin wannan yunkurin kai samamin ya samu asali ne bayan gane cewa suna da alaka da alkaida kuma akwai tabbacin cewa 'yan pakistan ne ko kuma 'yan afghanistan kuma suna son ta da hankali ga gwamnatin ƙasar ta pakistan 'yan sandan suka ce yanzu haka sun yi nasarar kame wasu daga cikinsu wasu kuma ana sa ran sun tsere sun bar ƙasar. shugaban kasar armenia sergei sarkisian ya miƙa godiyarsa ga shugabannin kasashen duniya da suka samu halartar bikin tuna shekaru 100 da daular ottoman ta na 'yan suka taima 'yan kasar kashin gilla da yake magana a wajen da aka binne waɗannan mutanen da aka yi wa yankan rago a wancan lokacin a lokacin yakin duniya na biyu mr sarkisian ya ce halartar shugabanni irin na kasashen da suka hada da faransa rasha sabiya da girka ya nuna asali cewa sun san martaban ran dan adam kana ba abin da ake iya mantawa da shi ba ne salin da yake jawabinsa a wajen wannan bikin shugaban ƙasar faransa faransuwa holland ya ce faransa wadda take gida ne ce ga da yawan ameniyawa ba za ta mancewa da wannan tarihi ba na yadda ƙasar turkiyya ta kashe su da tunanin cewa suna iya marawa abokan gabanta na wannan lokaci baya wato rasha a lokacin yakin shi ma shugaban rasha vladimir putin a nasu jawabin ya ce bai ga dalilin wannan kashin gillan ba shugabannin da sauran takwarorinsu wato da suka halarci bikin sun ajiye furan kallo a wurin alamun tunawa kuma da karama waɗanda aka kashe a wannan lokacin yaƙi ɗin magajin garin baltimore da ke jihar maryland ta bi sahun masu zanga-zangar lumana na a yi wa ɗan talikin nan ɗan shekaru 26 da ya mutu hannun 'yan sanda adalci magajin garin stephanie rowling ta faɗa jiya juma'a cewa tana son a bata amsar na dalilin mutuwar freddie gray wanda ya mutu a satin da ta shige bayan da aka ji mashi ciwo a gadon bayansa sa'ilin da aka kama shi kana ta gode wa masu zanga-zanga na yadda suka gudanar da shi cikin lumana masu zanga-zangan dai sun kwashe sun kwashe masu zanga-zangan dai suka kwashe dare ba dare ba rana suna kira da a yi adalci suke so a yi wa marigayin ɗaruruwan mutane ne dai suka bi tituna na baltimore suna tun ranar da shi gray ya mutu kuma ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu a tsakar bayansa a ranar biyu ga watan wannan watan kamar yadda lauyan iyalan gidansa suka shaidawa wakilin wannan gidan rediyon magajin garin ta ce tana son ta salin dalilin da ya sa 'yan sanda ba su bi ka'ida na tilas wanda aka tsare shi ya ɗaura maɗorin nan da ke kan kujerar mota ba salin da ake ɗauke da shi daga wani wuri zuwa wani wuri kuma su ba da hujjan da ya sa ba su kira likitoci ba kuma su sama masa taimakon likita a lokacin da ya buƙaci hakan 'yan sandan na baltuma dai sun tabbatar cewa gray bai saya da maɗaurin kujerar mota salin da yake bayan motar da suka sa shi a ciki da za su kai shi charge office kwamishinan 'yan sanda ya ce jami'an 'yan sanda ba su gane cewa gray yana da ciwon shakar numfashi ba wato asma lokacin da lokacin da suke tare da shi kuma yana bukatar kulawar likita cikin gaggawa. labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. ya huce Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Eh zo zauna karmu saba al'umma ta arewa ga kira. kar mu bata ina bishara ku To Halima yau muna tare da Andi Bature. Ai na ji wata waka ta bakin Adam A zango zanzan. Mm, waka ta yi zanzan. <laughs> Haka ne yau muna tare da Andi Bature ba wai kuma wakar kawai za mu ji daga gare shi ba. Uh, za mu tattauna da shi kan uh, waka wato za yi wani abu ne da ba mu saba ba ke muka gayyato mawaka cikin wannan zaure mukan fara mu ce to yaushe ka fara yaushe aka haife ka da sauransu haka yau za mu shigo daga tsakiya in ya so daga baya ma zo mu ji bayani kan ah, tarihin rayuwarsa amma saboda yawanci wakansa da mutane suka sani waƙoƙi ne da suka shafi zaman lafiya musamman a arewacin najeriya da haɗin kai haɗin kan najeriya haɗin kan arewa haɗin kan najeriya gaba ɗaya da mu mm. faro kan wannan batu na waƙoƙi a kan batun zaman lafiya na in kana sauraron waƙoƙin shi zaka ji daga zuciyar shi yake yi daga zuciyar shi wannan watan yake hitowa na gani an zauna lahiya kwarai da gaske mm. haka ne eh. to a halima mun karkada kunnuwa ta ina za mu faro da gaishe gaishen mu kamar yadda muka saba kamar yadda aka saba dai da gaishe gaishe haka to da farko kuma ga gaiso wannan hidi na abari ya huce zuwa ga barista dan lami alhaji wushishi mm. na a'i da a'i haka <laughs> mai tagwayen a'i mai tagwayen a'i mm. ga kuma ta gaisuwa zuwa ga zuwaira isa dutse da habiba isa dutse da fatan duk suna nan lahiya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga abubakar sadiq kahin soli da iyalan shi a kano Kano ga gaisuwa na abari ya huce zuwa ga Abbas Garba Idris shi ma da nashi iyalin da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Tijjani Inuwa Ojo Titin Bugaje a Damagaram da Khadija Hanga a Lagos da watan tana nan lahiya sai Muhammad Awwal PA din Sarkin Jajere da watan shi ma yana nan lahiya da iyalin shi. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Lawali Alijibo a Yamai kasar Jamhuriyar Nijar da watan yana lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Salmanu Muhammad wanda dan tsananin sauraron boa aka kara haɗa mishi Salmanu Muhammad VOA. Oh. A sharaɗa Kano da matar shi Aisha da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Abdulrahman ɗan baba da Idris Hamza Yana da Hajiya Gambo Mamman Gusau da Hadiza Balanti da Malam Kabir A Tijjani da matar shi Maryama Kabir A Tijjani. da fatan duk suna nan lahiya a Abuja. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Zanai da Ali Petipuwa a Muduk da Magaram Zandar sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Zabairu mai matala da Magaram da Alhaji Ibrahim dan malikin direbobi a Gombe da fatan duk suna nan lahiya. To Halima gaba sai gaisuwar dukko buba bukwai muna ta murnar samun tagwaye wato Hassan da Hussein Allah Ubangiji ya raya su. sai gaisuwar anas muhammad sojan najeriya birnin ruwa gusau a jihar zamfara sai dc ahmad husaini tokas na hukumar kwastam ta najeriya tare da ado mai kemis kasuwar birnin kudu a jihar jigawa sai malam ahmed arab azari a jihar bauchi sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan honorable sani ahmed yariman toro muna taya su muna daurin auren ɗansu nasiru sani toro da hawa'u aminu tukur wadda za a yi yau asabar dinnan da karfe goma sha ɗaya na rana a gidan honorable aminu tukur da ke karfin madaki kusa da jikin gano a baucin yakubu ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga imam muhammad tukur usman na bukur wanda ya ce shi mai ƙaunar janar buhari da kuma simon lalong ne wato na fahimci cewa dan <laughs> apc ne daga ji in mutum ya mace haka sai gaisuwa zuwa ga janar muhammad lawal barau mai ritaya muna masa jajen wato hatsarin da ya samu da kare da ya Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah ya kara masa sauki. Kuma Allah ya kiyaye gaba. Amin sama amin. Sai gaisuwa zuwa ga ɗayabu likita na asibitin Badara a yankin karamar hukumar Kirfi da ke jihar Bauchi Yakubu tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Alhaji Dan Asabe Baban Wunti wanda aka fi sani da suna Abi Lion. direba sai hamisu taɓarege sai alhaji isa tonkoragu tare da alhaji yakubu noma sai gaisuwar alhaji yusuf abba na lalloki a baucin yakubu sai alhaji ibrahim bili tare da alhaji rabi'u basko da gama sai kuma ba biyo direban makama mai sau dukkan a baucin yakubu da fatan suna lafiya kalau. zuciya maula da kwaran mu daina musamman ba ta kawo Malam Andy Bature hilin yau da gobe na godiya wannan waka ta yi daidai. Kaga. <laughs> Wannan waka gada yau in ji hilani gada eh. yau mun kwase si. Kwansa sai a cikin eh, yau da gobe. Ya zama na yau da gobe ba. Talima kamar yadda muka faɗa masu sauraron mu ah, mun faro ne daga tsakiya a tattauna mu da shi a Andy Bature yawanci wakokin shi da muke ji wakoki ne na neman zaman lafiya shine na mishi tambaya na wai shin shi baya da wata waka ce da yake a rayuwarsa in ban da wakokin zaman lafiya ko kuma yana wani Ibrahim ai a duniya ba abin da ya zaman lafiya babu abin da ya fi to amma tambaya ce don ya hmm. mana bayani wai shin abin da ya sa a gaba kenan kawai ko kuma da wani sai ka da baki yana cewa eh to akwai wakoki da dama kamar yadda na faɗa a farko ni yawanci waƙoƙin da nake waƙoƙi ne wanda ya shafi rayuwa da kuma zamantakewa to akwai waƙar da na akwai waƙoƙi kamar su rayuwar da waƙar da nake bambanta yadda yanayin rayuwar da take da kuma yadda take yanzu sunan waƙar rayuwa sai naka a da lalle ko na kake son ka a yau na kan fashi yake kinka ya haɗa kai da wani don a cuce ka a rayuwar yau rayuwar sannan kuma akwai waƙoƙi kamar eh, idan yau namu ne gobe ba namu ba akwai waƙoƙi dai da dama waɗanda eh, suna eh, yanayin rayuwa dai yanayin zamantakewa da sauransu da kuma eh, wanda ya shafi ɓangaren lafiya da kuma wanda ya shafi ɓangaren ilimi kamar matasa kenan zaman banza da ake yi da sauransu duk dai akwai waƙoƙi da suka shafi wayannan ɓangarori to an ka ce kai Waka nan da kake ba kana yi ne domin kuɗi ba ta ya kake iya samun kamar kuɗaɗen da za ka tafiyar da wannan sana'a ta ka ta waka ko sha'awa ta waka. eh to ka san eh, in mutum ya ce yana abu ba don kuɗi ba amma kuma ba wai zai yi don karya zai iya yi zai iya zamantowa ba don kuɗi ba ne ba kuɗi ba ne ya sa ya abu amma kuma in ya nemi kuɗi da wannan abun ba kuma laifi ba ne amma ba wai neman kuɗin ne ya sa ya sa ni yi ba to shine to saboda haka yawanci kaga kaman eh, wasu lokuta na kan samu kuɗi ta eh, fannin waka amma yawanci zai yi wuya ka ga mutum ya ɗau kuɗi ya baka wai don kayi waka a daina shan kwaya zai yi wuya a ɗau kuɗi a baka wai don kayi waka a zanna lafiya zai yi wuya a ɗau kuɗi a baka wai don kayi waka wai eh, eh, na inganta tarbiyyar al'umma to amma ka kaman akwai wasu wanda za su iya zuwa su same ni su ce suna so in musu wakar biki to kaga a wannan zan caje su kuɗi wanda za su biya akwai waɗanda za su zo su ce suna so in musu wakar da ya shafi bangaren siyasa kaga a wannan za su biya to yawanci dai eh, in na samu kuɗaɗe a waɗannan bangarorin kuma da shike ni kamar da na faɗa ni eh, na kan sarrafa waƙoƙi da sauransu to na samu kuɗi a wannan ɓangaren shine sai in yi amfani da wannan kuɗin kuma in yi wa'annan eh, waƙoƙin da na kan yi waɗanda kuma babu wanda zai iya biya na a kai to mawaƙa a irin wannan zamani musamman ma na hausa kamar wani irin ƙalubale kuke fuskanta eh to mukan fuskanci eh, damoyi daban-daban saboda babban mu ita ce wato matsalar nan na kasuwanci yawanci sana'ar da shi shike bata haɓaka a ko'ina ba sana'a ce wanda za ta iya ba wa matasa da dama ayyukan yi amma ba a karɓe ta yadda ya kamata ba ta samu karɓuwa yadda ya kamata a gwamnatance ba to shi yasa mukan ɗan samu matsaloli sosai kuma kamar yanzu a ce kayi waka ka samu wanda zai tallata kamar a turanci akan kira su ah, marketers kamar 'yan kasuwa to yana da matukar wahala saboda yawanci a arewacin eh, najeriya ma gaba ɗaya in ba kano da kaduna ba sai ko plateau to babu ma inda ma ake wannan eh, eh, wato tallata wa'annan abubuwa to kuma yawanci idan ba kuma kamar 'yan jarida kamar ku masu shigowa su tallafa su ga yadda za su eh, eh, tallata eh, abubuwan da muke yi ba to yakan yi matukar wuya sosai to sannan na biyu kuma wani lokaci aka mana mummunan fahimta saboda wani in aka ji kai mawaki ne sai wani sai ka ga tunanin shi ya je wuri daban amma kuma mawakan ma ko da shike daban-daban ne to amma kaga wani daga ya ji mawaki wani ma sai a hana maka aure in an ji kai mawaki ne eh to kaga shine eh, yawancin matsalolin da eh, muke fuskanta kenan ba a ɗauki abun cewa eh, a matsayin sana'a ba ba a ɗauke ba a bashi mahimmancin da ya kamata a bayar ba. Idan yau namu ne gobe ba ba, Allah mai dinka shi ke ba da To kashin farko kenan na tattaunawarmu da shi an da bature kamar yadda muka faɗi halima nan gaba za mu zo za mu ji tarihin rayuwarsa amma kuma akwai wato doguwar magana da ya yi kan mm. matasa da irin abubuwan da suke damun matasa mm. da makamantansu wanda yana da matukar muhimmanci shi ma za mu zo mu yi za mu gabatar da shi. ga masu sauraronmu ko da yake abu ne da ya shafi a matasa ya shafi kamar yau da gobe da kuma dandalin voa saboda haka duk za a sami waɗannan ai mun samu abokin hira a yau da gobe haka baka gana eh. na kasa kunne ina ta saurare ba har na manta da labarin wani santi amma sai wani lokaci <laughs> ka tuna min in baka labarin santin mata sarki lere abokin usman kabara to shi ke insha Allah <laughs> a ah, halima lokaci ya kare ki sai makon gobe da Allah ya nuna mana masu sauraro mu huta lafiya sai makon gobe za a ji mu da ci gaban tattaunawa da shi Andy Bature ilimin ka rabbana kan Allah To masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. magajin garin baltimore da ke jihar maryland na na amurka ta bi sahun masu zanga-zangar lumana na yi waɗan talikin nan ɗan shekaru 25 da ya mutu hannun 'yan sanda adalci magajin garin stephanie rowling ta faɗa jiya juma'a cewa tana son a bata amsar dalilin mutuwar frederick gray wanda ya mutu a satin da ta shige bayan an kama shi da bayan an ji ciwo a gadon bayansa salin da aka kama shi kana ta gode wa masu zanga-zanga na yadda suka gudanar da shi cikin lumana masu zanga-zangan dai sun kwashe ba dare ba rana suna kira da a yi mashi adalci wato ɗaruruwan mutane ne suka bi sitin baltimore tun ranar da shi ya mutu kuma ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu a tsakar bayansa a ranar sha biyu ga wannan watar kamar yadda lauyan iyalin gidansa suka shaida wakilin wannan gidan rediyon magajin garin ta ce tana son ta san dalilin da ya sa 'yan sanda ba su bi ka'idar tilasta wanda ake tsare da shi ya sa maɗaurin nan na kujerar mota ba salin da ake ɗauke da shi daga wani wuri zuwa wani wuri kuma ba su ba ta hujjan da ya sa ba su kira likitoci ba lokacin da ya nemi taimakon likita shugaban ƙasa armenia serge sarkisian ya mika godiyarsa ga shugabannin ƙasashen duniya wato waɗanda suka halarci bikin tuna shekaru 100 da daular ottoman ta yi na kashin gillan da ta yi 'yan ƙasansa da yake magana a wajen da aka binne waɗannan mutanen da aka yi wa yankan rago a wancan lokacin yakin duniya na biyu mr sakisen ya ce kashe su da aka yi wannan ya saba to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.